الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yabo bata da tabbata Allah salatu yin ce ci da amince zai tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina na tsafo ne Muharram 1435 kalendar Hijriya na ji daidai bai tsafo gun ko mm. ya november 2013 kalendar miladiya na insha Allah ta'ala ya cewa bi katun ya tsaron muyassar nafi li kulli musulmin wa musulma, ya sheikh amr abdul munim salimi ba ne ya nana yi babi ne ga tin azharo na ku. amma kami na babi wucin na ila alkawali beliyani gan ya lagando ci bai e ibn qayyim ya e tiya yiri yiri na gigan ya e ba mi e ya ji faruwa na ibn al-qayyim ya gan littafin fawaid wa mujalladin ya tace page 1336 ta bayan mujammal fikir islami ibn qayyim ga farko ni kai shiru na firqa jiga tsakani yin ba bai mi wuyi iri guwo da eh, iri ya na shiga yi al'ula ya fari firkatu talak jiga ya a saniya yin ba ce alfasko gigan ba bai mi lil usrati bil bilmahar yanzu da الثالثة هنا تاتي الفسخ للعسرة عن النفقة على باب مياغان ابن باب قايم وبيا يبا دينو غايا ميجنا الرابعة يعني تي فرقة الإيلاء جيغانا آغان ابن إيلاء وجونا ابا غايمو ga wallahi tallahi mi a kara ke babu wani eba ti fe jiyan naari wọn agutọ guni gan kaga eba de be jebajan aga eba be mi na jiki aga gan alhamis ya gutunci firkatul khulu yi gana ga tsakani eba be mi ebo ya khulu o na ki ga ya kan ka to ya fahimu imiula mini ŋun sabe beebi ŋun sade kine bala yu nunu ye imi eh, imiula sade kine la ne ŋun gobe bena ŋun lɛ ŋun luyu ama la gan be doji yagu tɔ anyi ci tafrik alhakamaini yingan na zaguba na be gan jinjara ye ba be imi faga na be gan na aza ne je jinjara na ibe e ba gan wujun e ba gan wujun na wujun wazi imi wa e ba gan wujun giyo wọ́n jíjìrá bí imi wà wọ́n dẹ́wọ́n imi wà wọ́n ti bẹ́ẹ̀ láì bẹ́ẹ̀ kan abẹ́ àti kíyọ̀ abẹ́ ajá sulu abẹ́ sulu wọ́n tó tó jì ní abẹ́lẹ̀ ẹ̀gàn sulu nọ́tọ́ àyẹ̀jìn àìsí beyond repair ẹ̀bọ́gọ́ ìbẹ́lẹ̀ na yẹn náà fọ́sà ńdó omi náà bọ́ni ya gutu abaci firqatul innin ẹ̀ẹ́bá bẹ́ẹ̀ gan ebe e e na ebe ẹ̀ẹ́bá tọ́ba ń zàgin kuyogo asaminatu ya kuto ta ci firqatul li'an yi gana ga ya ba bai me boye li'anu ji wani ebe ji nutu tu ma wani jikiyo wani da ci e ba madiyar riguni biya ya bugu ala li'anu a jan maga li'anu jan ga gan zagu ba maga li'anu jan a ca gani a ya ba bai yi da ya je biya sai da alkiya mi sokota bai ci takaya takaya na cin babu yeli ano a beburo insha Allah a tasi a mai ga yan mutuwa ni ci firqatul itqitatul abdi ni ga na a ga etiye ki bono al itqu wala za lugwagi karkashin yan wujo na al ashira yan guwaci firqatul gurur ni ga etiye ki bo etiye al hadiyata ashira gobe ni ci firqatul uyubi gingan aibu waye zagi jiyawo wai bai juyawo gadi na suko tun alfarajin wace wato buwa lórí àgàgàn kọ́ mọ ọbẹ̀ dà tún wà ń zàgí o àṣà ìzàgí náà bàtẹ́ mi á ṣe tw lórí àgàdìkí àgàgàn kọ́ ẹ bá ń zàgí o àṣà ẹ bá ń bàtẹ́ ìlàjú w àgàdìkí àgàgàn kọ́ ẹ zà ń zàgí o àṣà ìzàgí náà dá olùkárí mi w na kan doce an yi yi tubo ne ba ji penetration ga gan wato buna nan aga jiki yau aga gan ngoli ay buji nan asaniya ta ashara giga gogu gube ti firkatu rada giga na ga tsakani ba be yi ni ebo na be ke ba nan awa ji jiyawa mafi wagan be ke ba wadda go da sun yi da sun jajayi da be be ga a dan na a ciwo jiwo gai da ka zaba ga nga yi ka zaba nan ga zai ye be yo na mamawajen hajji nan ga na yi gina ga in ga za ka zaga be ke ba wajen a fiye bayan bayan kilin ganci a gaya jikiyo a gaya gan a salisa ta hashara go wuta ya ci firkati wat ishubha giga na a gaza shi ya bo tambayen shubha nan har su taru mu zauja na yi migaji kinan migaji a ramu nan a dai wato ga shubha ko misali gbani a yawaji ko ajiya wani wujan ko imin na waje kiyon gawa proposal ba shi kenan ba a sha imi dai a bemi wani sukun ebagu ba imi jiji kiyon

arabiya ta shira ci firkatu islami hadi zauje yi gana ganye ba bai mine bane zaini mini zaini mini ba biya lokiyo biya lo musulunci a guba bai mushrike fe jibuta kutile misali ko fe jibuta gidi ko fe jibuta ina ko nuwo ko fe jibuta ya kabari zaini ci biya lo musulunci e ba ci biya jikiyo lo musulunci misali ngole ba ne kafir ba na alhamisata ashira goyici firkatu irtidadi ahadima gigana ga eba beyi mi ebo na zaini mini abu bi ajiri da eba beyi mi jira ko baba ai muslimi amma eba de be na kina zugu eba bi ajiri da eba jiri da ni go le mi na jiki an wa da karkashin eba noya asadi sata ashira zauji ezula gigana a gan ke baka bi alo musulunci wa inda hu uktani e ban na za yi guba au aksaru min arba'in ko mu dai mi ga guni au imra'atin wa ammatiha ko mu ai zagi jin hagan be be goguyi ko au imra'atin wa khalati ko an zagi jin hagan be da yuina ngoli adini ya musulunci wa akwai zagi na ga guni na jiji lokacin ya addini musulunci obin ma wa ajin zagi na shi yegi guba na yawo lokaci niya addini musulunci obe ma wa jin zagiyawo kiya go jiyawo biyu lokaci niya wa ma ke jin zagiyawo wa kiya na jiyawo biyu lokaci niya to kai e zagaye jin nunu yi mushriki na daga nadiya daga na daga na addini na ji na mu da doka na kan wuce na nan e ba ga biya lo musulunci ba ni musulunci agoban yawo wa jin zagi na gago kuni ganin zamani ne mai musulmi e ba ko ga no ci ya ko wa ma mari yayi zagi na shi zagu ba ba ya sista bebe shi nan lokaci ne ya buga wa niya ko ogane ne ga sista bebe de niya mini abu wa ma mari yayi zagi ngani be amma tuya ngole gigan gigan ta na ma ki kosu musulunci na ya ma de zairi ne idan wani ya sabi hata ashara gube gube ci firkatu siba jiga ya tiye kibo ya e tiye wujibo misali bayanin na waje to yi ni ta nuna ci ci bai guye amma ya gi a cayin zage shi wo wuji ni waje yin zage wuji na otu awon wuji shi da da su kwaji ni wabe a'a a sami na ta ashira e, e shi din guba firkati mulka ahadi zauje ne sahibahu gigan na zainimi ne ba bai yi min gabe wuziyo nga biyan zabaci wani misali bani ya ba e bai mi shishi ko ya e ba bai mi jigiyar a shishi ko zirin da cici bebe a ca ziwon wujo a ce ba wọn wuji àwọn bá wuji kan na zugun ina gina jefe be da zuna wuci be da zaba gina shi Zi wuji gbanin eba no ile ezameji wuji mo fẹ́ serve yẹn responsibility nas. E no gu e mm. uhm. Ata se ata àtàṣe gu ẹṣidí e ní firkatul jahali yi gana a ganza shi ebo e jahilci bi sabiki ahadun nikahaini etiye yawon ni a shidogan nina wanzagi jiya wo mabiya mm. a shan zagin na dai ba da yani ngo le ga ji kiyo nga take place e bai pa e mala gawa la ya wa amin ali shiru ne ya shi cika jisku firkatul mot jinga ne ba be mi ga yabo ne zaini mi na waji kinan watu nan ibnu kai ga to jinga na ga to e ba be mi a aji ja ta ga to aga gabe do shi nan ni tsawa mi ne shin nabo eh so Allah ya samu dace àwọn tó náà tó alugurur tí ó yàn tó pípé de biribiri hmm. kwal ida algarar ayi milawe a ga yi nuci kun ji hankali a fito bo kuyulewa sashi wai psychological ya <laughs> ko wuli wule photo whatsapp don ja kala to video coverage labi ga kai wow hadha khalqul la ruhi ma za khalaqa allazina min duni wale yiwu ya kai wale yiwu ya i wale koruya oh ejin na sace o ga cin tinu tole subhanallahi wale kin nuji bar ngole an di waji calculation ko a sha da camera on ga ji biribiri mu ja ka ja ce wadi abile biya ga kai ci me le ga mi di sai bu da lamarin nan <laughs> ba ku yau ganji ko <laughs> ami deceive de la ngo o ga ga wa wa ne se gran na ga jiki nan aga gan shubat what yo are aga gan ah of course aga <laughs> eh. na wa cho be system da misali bani ngole wuci misali wuci na milabi ne is not accurate misali wuci lalwa mi la pa exact misali no go enzo lu lubu ya masala wọn kyina ama yɛ dara yɛn de ka gamba bɛ yi mi na mo de afi ekpere la kunba wo taakyi ba awɔ ne yɔ ta masala yi gboro nu ngwa yi kyi lebe na nga yi alajina to da ima nyɛ saudiya fatawa lajina to da ima volume twenty page twenty nine rakami fatawa one nine three zero. a gan inna sa'ila ta zawaja imra'atan wa an jabat minu auladan zane bi gana uji zagin do ciyawo in zagin wuce mama gishiyu sun talabatu walidatu bi talaki zaujatihi inna ba ci gan inna ba ci gan fi ba gan ayi duna sababin au aibin fi diniha in zagin nan sababin doro madda ba in zagin nan madda yayi wajinin doro ba bar zalika li hadatin shakhsiyya na dai le ga interest tun tun kawai personal interest ai min na ya wa hawaltu wa hawalat uktu wa ba'd ahli alkhair ha? sis to gan ci zuku gani ba za ku rundo ci awa ga a convince yan na ke da un gaje irin na ma falam taktani illa bi talaki an ma gan ya waje da wanda ga ye biyan tuyo mulawuya wa kharajat min albayti in zagin na ci ma kin wuya da gambo wasa ka na ci ma ida banatiya wunci da shi unci da don yamin do ce miya gin zagi wuce ma na na zumbo kaga waje gin na na shi to miya na ci a zumbo ci da kuma miya gin zagi na yin zagi zagi na da yawa na fo ka haraji min khurujiya e ban na caji da maganci nan wudan buwani lakin da zaujata ga ne tun inda hu amma e ba na love yi min nasarar umayebu waliyo da kimen walam yarif an ha illa alkhair fa ma za yasna'u e ba na ma da yanu be tiye min nona sai alkhairi to ke ba na ji ba ne e bugo to ba su komai lajina shi ya fatawa hmm. wani za ka lalwaki kama zakara sa'ilu igan e na daga ji daidai kem na zane gana da ana gada ana fa min an na a hawa da musta kima ke dai haliye min wiza kirki wa za gururu mutai goro nan wa an na yuhibbuha mu mai ba mu ya je wa yayu nan wa galiyatun inda wai zamu ci ko mu ya ba mu bona wa ana lam tusi ilahu mi mai ga in zagin nan la kun duro ton nan wa ba nu ya nan wa inna ma kari hali li hajatin shakhsiya na wade nan zagin nan na boye personal interest na. ko ya bar lamarin wutar buge nan wa wa amsaka zaujata ku ko magu sun yi wa ka alal hayati zaujiya ma ha ma wọn jin rayuwa yan babi yi ulo bai zagin ne fala ya zai mu tala ka ha ta atan li unu ji dole wala yi min nuye bun ga kuma da mutun nauya ni ma tabbata ne nabi na alaihi wasallam ya bai na tabbatar daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam ga nabi ga inna inna ta'atu fil ma'rufi e millatu za wa bebe ya tiyan kibo ya tiyan bolo bolo wa alayhi umma ummahu ejin nan fuji bolo bolo lo ba nan wa yasila ha mu gwi gwi bi ziyara ta mu ziyara wa talatuf ma mu je to sayu wal infaqu ala mu wuben nan wa muwasa ta bi ma tahtaju mu jin nu taimako mu ciwe mu tabiyan daga da bukatu ne wa sharu bi sadra bi na lagban nu cita ne wa yardiya bi ma yakuya alayhi bi ma yakuwa alayhi mu wa da nu bi nan ga ji ne sai wa talaka zo ta amma to sun ga yayi mu mare wallahi almusta'an wa billahi tawfiq hmm. ta ya yi gan na tsoye ji faruwa ta ciwa e ganyan zane ga ga imi mi ajin aramu ya mina nga yi gagu kafin fayi ko to ba ni mi gabe ga ba ajin aramu ya sun kya yi hukunci yan wuto oh fatawa ladnatu da'ima fulum 20 page 107 rakami fatawa 756 na qalat imra'atun in zagin do in lam ya udu zauji kaga ya ba mi da shabajan fi khilali sharaini wa tin piro ne ya ba min gurbati daga yaji nun lo na bwa wa illa fa wa alayya haramu ya ba wanci ma jan haramu ya wuni illa ay jalani fi baitin khasin inda gwan wa da wai wa da wai min do ci wa mi ya ba'idan anu mi ne nu ci ga biya bin nan in nuyina fala ba sale fi dawa lakin na zauji lam udu illa ba da fatratin tawila mai ba ne shabajan sai after long time wata kula ya bace ko wata dakala al'ahlu fil maudu za mu ji ma gandan kesi na nan wa ajibar ruwa alal audati ilayhi amma fuwa su yi mi ganin nudu tubu wa ma ummi pamba be nui liye ishu fi baitin wa ide wa ali afi min ne fa al alaiha shay'un min tahrimiha wa adam tanfizi ba e ganna ne da gin daga faga gan kaga ba de maji e ba ma ji kiyo ba ma ji haramu ya mi to kyan wa na mai na shiga iza kanin amuru kama kama zakarat min tahrimi lamari ga ya ke biyu rutu ya gaya ba jaramu ya da na fa wa min su ya fihi fatajibu alaiha kafaratu yamini za ka kafaru je kutinu jina wayya itku raqabatin ga wala wujudu gwagi aw yutam asharata masakin ko ya miskini guwe yi le kulli miskini ne su sai miskini doro sai gafi aw ke kisotun ko mun tun fa fa in lam tajid fa inna tasum salasata yan kagun mai da mun lasu yafu tun fi ga wuce ga gano billahi tawfik hmm mm ele do no ko ta a ah. mas'ala da ke di alaka bi ɗagan ne wa ga yi bai ti masala wancan wani ajiki nan wọn ji babu an doni insha allahu ta'ala matsalayin karshe babu insha allahu gayi kila ya wallahi gwaba gibu da wani kwanza gibu nan a talaku gilad na e tudai magana limaza lam ya limaza ya dawo islamu talaka fiye da zauji wahdahu kila ya wala musulunci la hukun kwa bajo kawai ebo kawai yau wa malukum idza kana zawji nafsu la la tu taqwa sharatuhu ki ma yukunci e baga ya na so difficult rayuwa ya ji ji ji biya ne bani gobe ga da ruci da bu kritike da ya ci shi wa shi wa gusin buzin ma mo daga tobu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wa kaifa yuqalu kya diga ga inna al islam sawa bainal mar'ati war rajul kya diga ga musunta equality da ko daidai bula da takaniya ba gi bayan zagi nan ta da na dai ma rakami 4497 volume 20 page 8 fa ta da na tudai ma a ga awalan eji cha shabaya gayi wada Allah talaka biyar da zauji tsoye ya wala ladan gwaye ba wadawu bujo li kamin azima ebo ikimanci ko ko ikimanci ko jo min amini bo kuwa ta aklihi ka goya hankali ya ba wa iradati be kibuyi wa siati idraki gani be ilimi na gofiye ne wa maga keje bezo wa budi nazari li awaki bil umuri gani be hangen nisa ya baci ne ba pako ne ba de na ye je ke be la mari mi ga inda gin na gba ni ki wa be mo bi khilafil marati fa laysa kazalika ban bi zagi zagi da tunani rinna e baga shi ma pa ni ga zagi na za da gishi yo mi gu ya za da mbo kamiyo mi gu za za ji kazon mi gu ya za je ngi ci amiyo mi gu ya ba mi ade mi oro mi gu ya ba mi ada ji kazon mi gu ya ba mi ada de sadaki ne mi ga ji kazon mi gu ngole ko mi gu ya mi oro ga be be nga e da gin ne ji ami kemina mi kemina na ye ba ni ga wa ye ba pátá e baga shi yo ga na pátá to te kin decision dole na mai zage aji damuwa bai bin bata wato yake mai ba ci qiyamuhu bil infaki e bagaju fi wobe mi wa kawni sahibu saitara kuma ya e baga zane da control family na wal amru wal nahi fi baiti nga mai yawo mullu muga ga aluwa da mbo fa huwa imadul baiti nga yi kangari yenyo wa rabbul li usrati nga mai dawa ga family head ne da family yana bugu alayhim ga decide mai ta ci? annal mahara yajibu ala zawji sade yake wajibi wata tiye bonun ga yana faja'ala talaq bi yadihi a caya wala la da wazibo e gwaye bo di Allah tatma al mar'a e bo e zagi fe beji kima te beji kodarin do ma fa iza tazawwajat in e zagi ga aga in e zagi jinyawo. wa khazat mahara in zagi na masa da yake gwani in zagi ga beji gan tallaka zauja lil usul ala marin akhar wa bai shi magan ga ba mu ya ba mu je sade ki rugo wa haka za wa zai dulu zauji na lagun ta ba wa kadna ba Allah subhanahu wa ta'ala ala dal mana fi kauli ya zauja sokoji sokoji tambiyu lo ba ganna ba nuji ga arjalu qawamun ala nisa'i bima fadalla Allah ba'da Allah ba'da ma fakumin amwalihi ko fi ya fatawalu so wale ga abe ga ya wala dan gwayin yau nga ba ka deki ya liyani da shi mutun doya da gida ya gabu gan wuya ne zugun wa le gan wa fe da fa fa zaune ta la sa da joro be ngiye bu ngiye ka zaune kai ka wato mun yoya ga guro ma ga zaja shi ke da miki <laughs> wai ga shi so eh yes zai ma fi su fago bashi Allah ya samu dace insha Allah ta'ala yi fi katun littafin alfiqul na fiye li kulli muslimin wa musulma, ya shekha amma abdulmunim salim ganci man ga a ziharu ji page 414 boko man ga ma'ana zihar ma'ana yanayin ziharu na qala ibn manzur ibn manzur ya gan lisanul arabu Gawar ziharu minan nisa'i ene ya ziharu daga ban zagi jonin gayi wa zaharar rajulu imra'atahu wa minha muzaharatan wa ziharan idza qala nga e baga gaga hiya alayya kazari kazari zati rahimin imimi yami ke zumaya zanaje dangi be minu yo ya rahim hmm. dangi ya ke zaharo zuma edaga ganyi mi gan ke la zuma ede baju zuma eda ba zuma rakun zuma doko zuma tattaji ke da wujin eh etutu shikenan so ebaga ganyi mi gan zuma wa yajin mu ya mi ke za ka zana yi don gimiya wacce a yi jiya mi biyu ya nan ngole mi ya ji yi biyu ya mi ya tuwa ya ngole ko fasara ga wancin don wani wuri ke mi na mi ya ji yi biyu na mi ko ya gimi zage ko za ka zana wakad tazahara min ha wata zane na wani tazahara biyu ko tazahara wa min imrati tazhiran gole ne maful mutlaq kullu bi ma'ana bata ma'ana ni gudu wa qawlu hadha dal baba sa kullu tun ga walladina yuzahar walladina min nisaihim zai je ziharu bi imiyaji na kuriya make bugan yuzahiruna wo kuriya make bugan yazaharuna wal aslu asali mai yata zaharuna wal ma'ana wa ba ta ma'ana ni gudu wa huwa ma'anu da ngai ayya kula rajulu limra'ati zabaju gaimu gan anti alayya ka zahari ummi we wa ya fike zumayen na mi na yami wa nuna da abi zumayen nan wa aslu asali ya na ma khuzun na zahari Awuwa daga kibo a zaharu zuma wa inna ma khasu a zahara azuman azumata dunal batini bambe bakwe wal fakhazi bambe gokwe wal farji bambe alfaraji farji wa hadhi aula bi tarini nana ngai kiyo ngai min babi aula li anna zahara na zuma maudi'ur rukubi ngai da ne zai mutane zage tu dabba nan wal mar'atu in zagi ma marukubatun e tu in zagi tu iza gushe ta be ke baga ke babi wina faka annahu idza qala cewa ga baga gagan anti alayya ka zahari ummi we wajin haramu ya mi ke zumanyan namina arada ina wa kpani kiyo rukubu kilin nikahi min tuwe e tiye min ke babi onye alaka yen imi alayya ta tiye min na iba wano haramu ya haramu ka rukubi ummi lin nikahi kemina na miya tun ne mi ya ala alaka e ba bai mi bona ima na kemi na na mi ajin mu ya bi mi ajiji ma ibi wa nan a ti ga wato ajin mu ya mi ajiji ma ibi wa bi kemi na mi tun ne mi ga mi ke ba bi wana a ti ga mi o ga mi ke ba bi wana fa qama zahara fa qama zahara maqamar rukubi li'annahu al-markub ngan wuce zuma jin amfani bai yi da ne kiwo dana ne tuna wai bana ngai tu wa kama rukub makaman nika Nga makam ba nga rukub ba su ji kin yake ne kawo li anan na ki harakibun e bana zane ke ba za gina nan wato ya tu wa za min latifil istiharati lil kinayati na min istihara shi da bai kinayaji babi balaga qala ibn al athiri ibn al athiri gan arad aradu ene ene kpaniga ikiyo anti alayya we ta ce mi bo ka batini ummi ke ba kwaye nami na wayo ai ka jima'i ya ke jima'i na mi ajin bi wani nan ko na ke mi nan na mi mi aji jima'i biyu na ci mi aji jima'i biyu yayin fakan no bi zahari a ci ji amfani be kinaya a ci ji amfani be lafazin ya zahari zume anil batini na yi kini agba ko na lil mujawarati ya bonu to to ba do shi philosophy na ba ta zawa da ji katun balaga ngo dogo yaji kina ilmu mujawarati ya guba to doji a ce using na yanna ngo le don ko me ma ko no wa using ya mi ya ke ba bi onye mi lan tu mi nta ti wo bo ke mi ne mi ta gba ko wo mi ge jiji ma bi oyin na na eh mo ti da ja àǹfààní bi osun me bo ne osun me gba ko to do yito gbe mm. go ti ga ni ako nga azhiharu kalima ya zuwa rumun dai dai ga nafa ku gaji gane wa gani barban wa da fa da fiki hukumu zihari hukumci ya ziharu ji gawa ziharu muharramu bi nasil kitabi wal ijma ziharu ji haramu bi nasil alqur'ani bi ijmawi qala ta'ala tatna tunagan الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتعرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون بي والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطيع فيطعم ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم مع الذين تشجع جماعة يظاهرون minkum min nisa'ihim shi ya ji ziharu a ce lalafa ti ya gan in ya jajin ramu ya kemi na na jajin ramu ya nan zai shiga zumai in ya jajin ramu ya kemi na zuman na jajin ramu ya nan zai je jan fa zai je ga irin nan ma hunna ummahatuhum in ya ji jin naja in ummahatuhum illa la'i waladnahum naji fe zandun ba sai zanan mana wa innahum la yaquluna munkaran zanan shi magagan nan ne ga sakwagan min alqawli min ya ga wazura be gamane wa inna allaha la'afun gafura ke kama ce ce ne fa be zai mai jiga fara zanan wallazi na jama'a na shi ya zahiru na min nisa'i na shi ji ziharu da imiyashi na sun ma ya odu na lima kalu a ce shi bashin be ya tiye na gana wani ngole wa be ji bayani ya sun ma ya odu na lima kalu ka tuge lona insha Allah yana ka faru ya fata kabatin min kabli an yata masa ya zamu cin lawo shi lugwaji kanyu jikina kanyu lagutu na nga wato ga ga yi wa jan ya wace gina na wajen haramu ya wani ko no problem fondoro ne mi diga ibe safe wuce gefe wuce o an kalli wuce ana kina wa de lato wa de ba ke so ya ki kijon so ka fara ji ka fara na mawaji na nini fatara ka bati min kabli ayyata masa awo ji lugwa ki kami wa jiki nan kami wa ke ba bi yi nan zalikum tu a bihi ne ga yana ce ce lajin wasu na wallah bi ma ta na khabira allah ma da ilimi ne ya faman lam yajid zane je wushi na wa lugwa gina nan fasu ya musharaini mutatabi aini zanu su ya cagu ba na gabi su fudo gabi sun yi bai ne wana min kabli an yi ta masa min wulaguto ibiuna faman lam yastati zane maje iko wuce azun ca ya fiya wa zane je iko azun ca ya fiya wa nan fa yatamu sitina miskinan mu ya talaka shi ta yi zalikun zalika eh, litu'minu billahi wa rasuli na ne boye lai mani ji bace ci betu betu ci wa tilka hududillahi na gai dokai ce ce wore walil kafirina azabun alim kafiri ma da azaba na tan ngole yana ne zaguji hmm. eh ngala wacha wajin tara <laughs> ah, wajin punishment na gbagba ngala wacha ji <laughs> wacha wajin tara e da da bolani wọn bɛ da gan imiu gan mi ka ba bi omi kye ne ti sɔn an n'o le ko a ti dɛ mondo ti dɛ fɔ abo mo sa ŋa yi wa yawo ala bi yi o bɛ ne ti mo imi ti mo da ti ka ne sugu tuwɛ ŋun ti jɔn e ba de ti ne imi ti da sa kini e ba fɛ yi <laughs> so mu de jɛ a ti na ah zanna to to n'o le ko. togbo tso yi mi wa rere wiyi wuyare amma a gan wani ga yi mi wa ala in magan wande ma alawa to na suka da manji binga shi awa ji kuɓe to mashin ba da ba to ma doci ne ban bi man nan ku fawo ne ma wuce ya wa wuce ala za waje ci bai ba wani kuyin ba abun nan mu ce gan sanyo wuce na gumba za yi ube a wide ko waje gani ako mici kun ka ga ci tun yusufu bai yi mici lo zamu ce ga to ba shi ne da to yi mi shi ne da ga ki a ga ki jam a taka ta mici to iya ba wala jiki a yan imi wala gari wayan amma kami wato bugba yi na so ka fara jin <laughs> ya eh eh eh kafara bo lawo jo yi kawo ma luji gwaja bo fiyazun shita kawo ma fiyazun shita wa ma wo ya za shita yoji wuji bambe ga wayare dole kaga nana to dia yeji ha wo fiyazun dole ko mu fece bayani yau da yosa <laughs> mirato kaga azun ya haifiya a ta musiti ne miski na sukun wuce da fahimta mi shi kenan nga mama gaskiya goyo wo ni mu na fa nga za ya shi nga za ya ju ti benyu ne gobe su kun nan nga za shi ya ji mu ju ji ke mu ti biya wuye gbanyi su kun gwaye mi wo ni mi ganga nga to nga ba su ko mi ade ne mi agbe ne ama wo to fi won yin tala ne wo ngu gwe wo ge go tun wa in umaji mi pa kwa do yi dara go gan no to ti wa ya àmọ́ ká ní ọlágbó tó bá ní eyín títà síta ajẹ́ nípa sán owó. àwọn yàrá fún yìí. kájọ. gawa naqala al-imam sanani fi subul salam al-imam sanani la bi subul salamu al-ijma wa la zalika ke dai man ja ijma wa jingan ne gan ziharu da musulunci wannan bi ma'ana ziharu jin zane ga ji ziharu be na. e ganu gane gade biyu gan amma ka nu tu ba mi na suka ki jon suka kafara ji ko amma ziharu mun ji nga yi ya wala ku yo go wa ala ismi fa'ili man jima'i jima'i ya zan do ne ga ji ziharu be miuna zan cin wale fidi masala yin gboro aniyatu fi zihari niya ne zaibe tiye kibo na etiye ziharo na ezaga lafaza ya zihari jin wake ni niyan wuce mejo wala abuda mini tibari ni yeti fi zihari dole yo ne za chini ele ti masala ya ziharu jona fa iza fa in qala rajul li zawjatihi iza ba ya de mi anti alayya ka ummi we ken na mi na wayo awuko mu gan anti alayya ka ukti we ya mi ke ye gimi za gino yo wa arada bi zalika ina mu pa bi gan wuci nayi fil karamati etiye ciwo wal mahabbati bi boye walam yanwi bi tahrim umajiya tahrim we pa bi gan wuci ya fa huwa ma na wawu ina za na jini ga ki wa la ni una wala ya ka bi ziyaran ziyaru ma dikiya wa ji faruwa Ki wa gan ga de yi ni Neye kina maryamu na wace maryam ken na mi na wayo ke sista mi na wayo wo di gani ako alaga ki we pa be gana na ya wace ga ene mi gana kem ne mi wa na mi yana na na mi ce wa sista mi yóò wọná àtìngá méje bóyá ya imimi na eye mariamu na nàjú zihara kó láti gane wa kó ga a kem na me wannan mi ci mi doru ji wa mi waga zan doru ya mi waga zan doru ju to kwa mi waga zan doru ju mutun jana a ci ga me wai mi mi ci ko nga na ga yana mukpa na kemina na mi aji aramu ya mi mi aji jima'i wu ya na ye gi mi zagi ma aji aramu ya mi mi bu ye tiye ke ba bi mi ya ye ke ye e ba ke bo ana a aga woto na imi mi na wa aji aramu ya mi a ke ba wa ya yo kemina na mi bi gi mi na ngoto na to ga je kiyo ziharu ko ha o, mm. wa kadhalika ka ati aga launa da zauje tahu in zaga shi shuci imiyu bi baudi bi sashiya ma yi ta'arafu ya yi ne zaji ɓe al'ada shi wuce ko ko tsakani abu fi baudi buldani sashiya jin doto na bi lafzu ce ga gam ummi nami aw ukti ko man sista min zaji wala yuridu bi zalika tarim wa zihari umaji ga yana wani kpanin ngayi zihara ko ko mu lawo jan ara mu ya mu ya fale sabi ziyarin na ji ziyarwa e ji ji dabo e daga be e daga de inu kan lo ti wan fe yi nu gan mo mi yi ma fe ji gan dadi a ma fe be ya ko ji ganya ko ko my sister nga my brother a fe be ya umaji tari pa àwọn dẹ́gà yìí nà tó yẹ yíwù sí yá aráàmù yà wọ́n àwọn mọ́jìgì ń wújì kí àwọn ziharu wọn gbá wàlẹ́gà náà kéjì kí àwọn wọn àti ti yẹn ziharu kó misali wọ́n dé yí zakan yí wọ́n yẹ kí yọ egi muskana jiyo ko muhammadu ko abdullahi ko indoci ko ko mu zakan yi wani zainab ko aisha ko kano cewa ga bebi mu tafe bici ne ila ci yun ce yi ga bebi mi ce jin na ngoli ye gin zagi wonne wa ki babi ma ko mm. wo me yi mi ga bebi an da ni mi oto to me jin na ngai ga no kpani love gawo wa don na shike ne sai ka basu wa ga ziyaro haji faruwa ni mutu da fiya zuyin <laughs> sakwa na bisu da jina kai waka zalika a cin gaga law ala zaujati ala waji alkadhib idan ga gan be mi ku ku ga ti mi bo gan hiya ukti ah, imi iza yut na da nga sista mi wo au ummi kuma na mi wo amma ga mana wa zore wala ya bi zalika azhiharu majiga nu kwanu ga zihara fala ya kawo bi ziharun na wa jikiya ziyaru a ji wa ni tabbatarwa irin kesu ya nabi ibrahim alaihi ya dulu ala zalika kullihi yana lawo ya tiye ga nobe ne ona hadith abi urera radiyallahu an hadith ya abi urera ce cuje da annabi anin nabi sallallahu alaihi wasallam jadi annabi daga ba annabi sallallahu alaihi fi qissati ibrahim alaihi salam qissa annabi ibrahim alaihi salam wa sara nan be sarati ma jabbarin min jababiratil muluki gangani be dukiya da cinci kwanwa ci mini ya eh? dukiya da ci mulki ji ci ko ya ba biratul muluki wa yi na hadisi sun jogam fa arsala mu ci tun zalo ga anna an ya ibrahim ga ga yawo ibrahim man hazi lati ma'ak zai in zagi na Famba gani bai dana na qala ga ukti ya ji min zagi uyo sun maraja ilaiha mu caje ba dabube fa qala ga anabi ibrahim ce gai mu ganci gan la tu zibi hadithi e gane mi gana galo ba ga da ga na lauka ga mana mi zo na mare fa inni akhbartuhum annaki uktiya bana mi ya ga ya ga since time wayo wa be ki sawon je ko ki sayan anabi ibrahim na ko ga misru loko e tun da cici na bu ya tun ci mun diga li zagi ní na pẹ̀lú jìkìọ́ ńwúwo wúwo àmọ́ ọ̀rẹ́ sísítà sísá òyìnbó wọn àti kíá wọn àgùn wọn àmọ́ ọ̀rẹ́ rẹ ibi ọ̀rẹ́ rẹ ògùn àrẹ ibi náà wọn jíjà àṣẹwà bẹ̀rẹ̀ manji manji bayani sanin gana na kú tusa mu yau ko ya bane gane ja gane zai saga mini zagi shigo lalo ci gana na awawu lalo ci gana na nabi yusufu zando ci ga imratul azizi zando ci maga na nasaratu imiya annabi ibrahim wale gan babun na gbani ala ke sa annabi ibrahim ga ngai kiya ngai ziharu ko mm. ebon ni ziharu ba masala en goro mimman yasihu zihar zi ega tajubeyin etin ziharu jun man ga waya sihu ziharu min kulli zaujin ziharu ga taj daga ya bai ban dondo muslimin ne muslimina ya sihu talaku na ga gunga yi ga ya gina kama wa zahiru min qawli ta'ala kam ne ga ti e ga tiya ban ba ba ce latu daga alladhina yuzahiruna min nisaihim ma gunna ummahatuhum zai je jin ziharu bai mi ne miya wuce ji na fakaraja bi kauli banu jiga minkum na alkafiru alayka kafira ya yago wa bi kauli min nisaim na gairu naki alama lajiyawa na ba bago so kafiri ga ju ziharu wuji kiya mun lo ya e bona wallazi yuzahiruna minkum ma'ana min kum mana almuslimin min zane zanaje yi mi anaga da ju ziharu ga wa waro en loi amma ezaka shishika mi jiya wani wuci gan imi ndoro ne mi gaji ya wani mi ga kebabi mi kebabi nan nan man nan wuci biya waji in ba ka mi kebabi mi wuci nan ga kafara ji kai wani kafara eh good no ade zai ji gan ga kafara ji nani amma ẹ̀gẹ̀nẹ̀ gbọ́ gbaka gẹ̀nẹ̀ sunkún wọ́n á jí kí àyàn wọ́n á jí kàfàrà ga ibnu abbas man ga fala ya kawo ziharu qabla nikah e zai ji ziharu kaimu jiki na yan kaimu ya wana kama la ya ka'u talaka qabla nikah eza mai yayi mi kaimu ya wana وهو قول ابن عباس رضي الله عنه نجا ابن عباس وتوجي جداري بوي أنه كان لا يرى الزهار قبل النكاح شيئا ابن عباس وليغا إذا قاجي الزهار كايموجيا ونا yadda mun jinai da ya hukuncin doro a mana ziyaru wucin alaban wa wala talaka qabla nikahi shay'an ya zamu ga ganwa imi ya tun kamu jiya wani imi a ya da musannaf ya abdul razak mas'ala yi gboro a ziharu la alhaquhu talakun ziharu ji talaku ila kuwa bi ma'ana ziharu ji kiyayen wuni talakwa kai zama gashi shi wuciyen wuya ziharu ji cikin to niyayen yàwó lága ń jẹun yàwó ń tiẹ́ àti èlà tó sùn à ebó ni wọ́n di lẹ́fẹ̀sẹ̀ yàwó la yìí nà lẹ́fẹ̀sẹ̀ zuyaru yìí lẹ́fẹ̀sẹ̀ yàwó la ma yìí. manga wọ ziharu ka taharimi ziharu jeju yobe kiyan bi taharimi la yalhaqu talaqun talaqu agadan wa wa inna wa inna wa bi talaqa kaga nga yi ga yawala nan zalika li anna alfaza zihari e bane lafazi je ziharu muktasatun bi ahkami zihari o e la ta lafazi je la ta hukunci je azhar kama hiya alfazu tarimi kemina lafazi je tarimu yana muktasatun bi tarimu o la ta lafazi je tarimu wallazi fi alkafara na kafara dan tubo na ko fa in e zagashi ziharu bai miyi wannan wa talaka ina mu bane ya wala la ya kawo biyu talakun ya wala aji faruwa alal asai ya bayyana ta tuga nuna shekul islami ibn taimiyya wani ga majmul fatawo ga alabzu iza kana sari an fi babin lafazi ga cikin gbangba ya tiye babin doco waje da ma'adan fi ya kun kinayatan fi gairihi a madina loje jebalu na umaji kina amade kina ya a na alu agana alu da ma jinna na wato wali ya zai bon noma launa wai zaga ibe niye bi lafzi zihari bi lafazi zihari ko wa fasaya zihari gatiya ga an alayya haramun ka zari ummi ko an alayya haramun ka zari ukti ko ko ne biya cika ga gana ya zaga ga iri na na gan amma un gan niyan na wuje ne niyan ya talaku niyan ya wala lam ka ya wannan Allah inda amatil ulama ya bayan bai ni ba e na fahimta na manji da be lafazin an ci ya haramu kazari ummina wi kiyo wi ziharu zan do ya fahimta ga un gayi ku ne wa ala hadhihi tinnoma dalla alkitabu wa sunna nga alqur'anu bi sunna lawo wa kadhalika inda ahmad a ci ga ga ganna mai bai bai imam ahmad ibn hanbali bo law nawabi bi lafz alharami at-talaq lam yaqa idan e ga to imi ya ji ya lafazin ya talaku ya babe ga iri da yau. a lugan gai talakwa li'anna sarihun fi zihari e bone ga nan express bayani ya cikin ziharu ba la ma ala asli ahmad especially ya tiye musulmi imam mahmud ibn hanbali sai ci guya bayanin wa qad rawa abdurrazzaq an ibn talaku ali jahiliya a zihar zaba jahiliya shi. ina fe laji talaku ne ina fela la yayi mine kiyo ziharu ji wa zahara rajulun fil islami zan do ci mabe jin ziharu nu bi aje musulmi nan wa wa yuridu talaka ina mo kpane kiyo ya wala fa anzalallahu fil kafara to ji cin aya ji ya kafara e bogo ziharu ji ya wala hmm. masala yi goro kafaratu ziharu waktiha kafara yin ziharu ji wa waqtu abi lokacin lokaci wa kafaratu zihar kafara ya zane jin ziharu na ngai taru raka bacin ma'ana kafara ya zane layi mi wuce hasan nuna ba layi mi wuce hasan nu ko ya ji zage ko na ji ko ko wuce yan ya ke babu yan waje mu yan wuna zan doro ne kaga irin daga na ka mi wuce ba mi wuce na kafaru ya kiyo taru raka mu lawo julu gwaji وقد أطلقت في الآية الكريمة تارو ركبت النزق أوبيا وآيو fatasihu kafara kafara na tazu bi tare rakabatin mu'mina da wala wuji zage wuji wala wuji lugwaji ne mu'mina na wa gairu mu'mina ko wala wuji lugwa to naji to mu'mina na faman lam yajid zalika zane je wuji na wa lugwa na na fasu ya musharaini mutatabi'aini mufiyazu ya ba. na gami sun fitu to shi boro kafa ni wa wa gunda ta chuba na faman lam yastati zane maje iyo koyon jini ya ci ya gana fayo ta musulci na miskinan gajin wuya za shi ta yi wuyi wa zai salas e ga gutan na rai e gutan na laysat ala takhyiri wuji ga e laita laza kama huwa zahirun mina siyaki ke minu beti ci zahirin ayona bal ala tartibi alula futu doshi bin nisbati lil qudrati etiye iko yazo kama tadullu alayhi sunnatul mutahara kim na sunna launa bi ma'ana mun jiga wa gashi shi wa ya fiyazu mun ga ga fuda yaje yaji a'a wa dewo shi na wa lugwa gina ga lafu shi kima na la lafu shi azu fema dawo shi lugwa bezo ka wa dewo shi azu shi ta tabe kawa dewo nga be ga azu ya yafiya e wa chobo shi kiyo wa ya zaje yi ganci ala tartibi guyo ngo diga nya ko odo sa she fuka we maliki yaji e gana agana agan e da gai wode ci muti de wuji ji dan guru kawun gaji ya yiri na na e oga e e ga ya wuji wunde wuji na waluwa yi na ya buga wa fili ya gravity ya nuji na a je to wani ga yi fatawa da yi fatawa na tuga ji wala mu biyo to na wa gufi ya su ya ba tuka nuji na ya yo so kuma bi alkhairi a ta mai ji wuce je waki bo ya zuga to bi addini mu ko amma ishtihadi na waji kiyo wa le nafsi ba ya sunna wuce akhrajahu tirmidhi wal bayhaqi fil kubra min tariqi ali ibn al mubarak قال أنبأنا يحيى بن أبي كثير قال أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياض جعل امرأته عليه كزار أمه ke dai zane ga salman ibn sakhari al-ansari na ngai miwi nga zumai mi wa jaramu ya unke mina zumai nan wi na hatta yamdi ramadan har bi ka kun ramadan ga go gane falamma madani su ramadan ka kuna gafiyan ramadan ku ga shi na sukun wa ka hala ya laila ya dabe shi na sukun bida bida aka kunan nan fa ta rasulullah sallallahu uci da eba na ci da ba anabi fa zakara zalika lahu jagan na tuya ya anabi fa qala lahu rasulullah anabi sallallahu alaihi wasallam jagan ga ati qira'ati qiraqaba aw shi lugwayi qala la ajidu an gawo je wujina wuya lugwa nani qala ni sun ga fasum sharaini mutatabi aini fiazu ye choguba nami yi yido jina qala la ta tun ga ni mu fiazu ye choguba wani yi yido jina ni qala anabi ga ti mu sittina miskinan ya ya miskin shi ta yi yaji qala zaniga la ajidu midiyani فقال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم لفرو لفرو بن عمرو اعطي ذاك العرق anabi sa sallam gan la'ara kun wuce yi ma'ana yiri yiri fuwanci ko ko bubunci ko yiri kasanci ko wawa miktaru ya kuzi hamsa ta ashira sa'an sa'i gwaji ngai ku fi bo an sita ta ashira sa'an ita na miskinan nun ga za shi ta yin nan anabi ci layu kala قال ترمزي هذا حديث حسن Salman سلمان بن صقر Salman سلمة بن صقر البياضي qultu amru ga wa hadha sanadun sahih wa in kana suratu suratul mursal lakinnahu ma'mulun ala anna ba salama ta muhammad ibn abdurrahman ibn thawban kad talaqaya hadhihi alqissa an salama al-bayad radiyallahu anhu wa amma mata yukaffiru al-muzahiru ta mas'ala yi boro ji ziyaru bani na nga wale nga kijo nga kafara ji to kan gitin ka kafara kai wudi aga wudi abeji kafara kamin wuce kashi nga kafara yi kamin tuban kamin buban nan nan man ga farrajihu e ga na zabe gana annahu la yukaffiru bi mujarradi talaffuz bil zihar ko wunji ga waji kafara ji nga jiki na nga lafaza ya ruji kawai na wa inna ma yukaffiru bil ahdi li yi ta'ala waji kafara ji ya tiye kibo na lima kalu so kalima ya udu ne lima kalma ga al'audu na ci dana ko wallazi ne yi zaru na mini sa'im sun mai udu na lima kalu fata rakabatin hadda karshe wata waktu lifa fi ma na al'audu kuna ala kwali man ja da can da bai tiye ya udu na no ke kpa daga kama gan fa zahaba ibnu hazmi al imam abu muhammad ibnu hazmi az-zahiri sai ce guyu un lo gam ila annal auda huwa takrir lafzi zihari unga yana imane sun mai udu na lima kaluna yana fasaruna lafasa ya ziharu wuce lamu yuga wa minhum zan ci maga man qala huwa ba ba'da zihari unga imi wuce wa kwa sun imi wuce da to sun bayani wa lafasa ya ziharu ga tiyana wa minhum zan ci maga al azmu ala al wa ni ya je ga waga ke ba zagin ne so ni yawon ci na waje wa gawa ke babu yanzu na kaji waje babu yi na wala ke wajen wala ka fara waje wa minu man kala zan wace maga a ah, yana ya babu sun mai udu na lima kalu na ngayi huwa alwatu nafsu wace babu yi bai zuwa ni a ga ganne bai don man ga warraji hu min zalika e ganne zabe mini gabe ya zane zabe mini ganne jo bai ne wani ngayi al'azmu alal wati'i e zulani ula ga wunga ake ba bai yi ba ne wasu yaro jina hmm. wa lafazu ya zu yaro yana. ni yanna na wula da ana na kami wa ke ba bi no suka ka fara ji ya na wata ala ta'ala ibnu cece latuna da zalika bi tafiri. wa ga wuci da kan giga wa ga ka fara ji bezo qabla al mumasati kami wala lagu wo tobu ne allati ya jima'u nan ga jima'u nan lọ́wọ́ lè dọ́nà kó láì mí kọ́bìlì án yẹ tẹ̀ máa sọ àmọ́ agbá ní ẹ̀gẹ̀gbẹ́ ní dáàbọ̀ náà ńgbẹ́ ìsàkásù ya àrùjí bẹ ẹni oyin umalade nungaji kafara na àwọn kí sí mi nà o kó wọn fẹ́ gbowó gbowó òkú fẹ́ mú yóò kàṣù jù wá. yóò bẹ̀rẹ̀ gan-an kẹlẹ́ kàfàrà náà àjẹ́ ní alamara ti wọ́n sọ. ka fara na waje ne halal maratibi banin na wuji nga wula nga wuje wuja azu ye fo shita nga nga kara mo dan yon wani be ten kan do chunje be jikiyo munje be gan be chizu mo gwe buga azu fo shita e pia wuya yengi na munga yengi na munga ya la shita e jina yengi chi wuji la te wula ja ka me yengi chi wuji nje gbari na unchi kunje ka fo so no cha ke la fo nwe chi be zo kàrí mu délé nga zà ṣetán na igi náà mu yà àjẹ gánà àmọ́ òde àlá lókàtí bá ga yíyọ kàrí rú jà ní gánà náà shin ngó ilé zà náà láti bá bẹ mí gbára suka kafara ji ko ta kàrí mu ji kafara wọn nan gbà wọn fẹ́ tu bí wà wò kó wọn fi kí su kó wọn fi mú yé wọn jì mí yé la kàtó yé kága wọn gàn gàn ní ní à yọ̀ọ́ mm. tí a pè bá ní kàtó yé náà kí wàá yà jọ mọ́ mamudu. sai na gaji ko to ci hali yanzu da kan gawa ne ga babin nan babu ban sha Allah ta'ala ya ji bayani ga wuce biyu biyu na gafan mata arada wata aha kaku ne ya baga gama sabunan wal auda an taharimiha alaihi mutum ga ajiye baji goto ngan ngan wujan ramu da goto waje baji wulu jan ramu biya ne wato ya baga ga nga yirin na ba nga ba ni ni wajabat alaihi kafara dole wala kafaru ni wa qawlu kathirin min as-salaf nga e gana dokun don doya a salafu ji gana masala yi gboro hurumatul jima'i qabla al-kafarati haramu yo na yi zaji jima'i bai yi miwi na kanuji ka fara na bi ma na zaji ga su haru ji bai yi miwi na wa de jima'i ji bai yi zagi na ya su ga kijo su ga ka fara ji hmm, ya ti ci wala ya uzu ungwayi lili musa lil muzahiri ayi jami'a imra da qabla kafarati ungoyin ya zana su yaro jina nan waji jima'i bai yi na kanu ji kafara na mm. fa in galabatu nafsu kana yi ga ji kiyo kashawa ga ko da su bocin ga sun be waja rai ga in wato shawa ga be mm. waja ma ha wuci da ake ba yin zagi ne fa huwa asimu fi zalika ba na laifi ne wa alayhi tawbatu ila Allah ta'ala mulatu mujulu wasu ku wale sa alayhi haddun amma a tun hajji ya ku da ya ci dare ku da laifin da ci da wa laifin jiga ya jima'i nu da haji bai yi yun masu yaro jin malaji kafara nan amma a tun hajjiya ya bada yi ku yi tusun wala kafaratu ukhra ko umma ji kafara ndo cha gairu kafaratu ziyaru ban bai kafaratu ziyaru nan ko ma'ana ka fara yanzu yaro na ci wani wani ga jima'i na nuna ka fara wasu nolifaya ah. amma jima'i na to sun zugun wanda a ji laifi bi yawa laifi ji yawa jima'i ji kanu jiki na kanu ji ka fara nan amma jima'i na ke ji ka fara wuro bebe a'a Wa وقد قال ابن جريج حقيقة ابن جريج قال قيل لي عطاء وأنا أسمعه أجا عطاء وما فيه ga rajulun tazahara min imra'atihi za ba gina ji ziharu gangan bai yi nuna falam yukaffir umaji kafara hatta asaba har ke ba bai zagin ne qala atawu ga bi sama sana jan bai ne zaba gi unci jine yastaghfiru lahu ba gafara bai sokoi thumma liyatazilha umulu biya bai zagi unci ga karu ke ba bi wima hatta yukafira suka kafara ji qultu migam hal alai min hajjin aw shay'in nga haddi ndo ci tati wo qala nga ma alimtu miya wa qawlu abi madlazi wa sha'bi wal hasan wa ibn al musayyib mas'ala yi jawaz al mubashara wal istimta bi ma dun al jima' qabla al kaffara ko <laughs> jawaz al mubasharati jaizi yo ne za jikina wa gboja wal istimta'i umma wo mabiyina bi ma dunal jima'i amma ya e baga ga wa wo mabiyin yuye ba ma ziharu jibe yuye ba ma laji kafara ta wade bugwa wo wa magbauta wo wa makisu wo wa mamadiyu wo bi ma dunal jima'i ma wa tun jima'i ja qabla al kafarati ka mi waji kafaran nagayi masala yi ko mm. walakin amma ya juzu lil muzahiri jaiz ya zane juzu ya rubi mina min zaujati ko wato wa tuwa wa yawo wa takbili ma kisu, wa lamisu kuwo qabla takfiri kami waji kafara nan fa inna ma warada nasu ina nasu beti wani gai bi man il wati'i zando ni ga ziyaru jibe ina ngaji ngaji jima'i biyu ma wal bi man ilwat iwal jima ila gairuhu muni ga ji jima bi maga ga ga ga ki so amma ga tuwa ma amma ga ga boje yuma mole uboje awo ko wo shide yu ye bazawo wo diga na ko wo gbuda o ye mo oje o ye leji be ni o amma o dia sura punishment sam wo ya jinna sura punishment sam nawa ne ku addini musulunci da adalci hmm. wa ga ga gaza ne nan wulu ga be mi ngo le za ku baba ga sofa hmm. wa ma gaga ga ata to wuki su ko wutu wa nga de jima un hmm. be di un lo zina we especially ku de to yi min do chana amma musulunci to wa fe jin ne da amma kawo amma da ki da kafara ibe ka mo bo de gboro lo ne odo sashe buga wai ga kawo wucin waje ya bano bai juro babu na zai yi ta shirin dini ne ba ta ga gai maza bai malikiya yi obi maza bai malikiya dai tsanani malikiya la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam what kan wayi ba hajji bo maza bai malikiya tsanani da abu malikiya ga hamu zau ah <laughs> misali ba ni wabiyo ga maza bai marike da gashi shi wuce gan ba biyo to sai abe tuke su bududu insha Allah wa kad akhraja abdurrazzaq abdurrazzaq la nasibi abdurrazzaq la bi musannafu wa min an ibn jurayj an ata qala qultu lahu ya gumgan ma yahillu lil muzahir min imraati qabla an yukaffira kin yana ya allal ya zana ju ziharu bai mina kai muji kafara nan qala ga yuqabbilu ukisu Wai ba shiru umutu gwa umumu ya umugbuza inna ma zikira an yata sa ina aya bibi na kabla an yata sa wula ka faru ji kami wuji jima'i biyu na gaya gan kuntu wuga a faya kudi hajata wudu na farji ha ga bukata wundo ciwo amma ban bi alfaraji wuyi qala ngamma araw duru ila luka, nafsu le ga dena lagun tuna na kan jina nan ga ji ga de le fina inda gwaji ma wara inda gwaji inda sai jima kawai qultu mugam ala tanzilu ghabi manzilati lati tutallaq wai lannan lada matsayin yin zagi na auya na malam turaja kaga ala alaushin ana qala la nga a wa akhraja an ma'mar amma la gabe daga ba mamaro kala ga sa'altu zuhuri kun bi alimamu imam zuhuri ga an rojilin zahara min imraati etin za ba gina jin ziharu gani bai mi na hali yara ha nga wule tin yawo au kuma tanka shifu inda ku qabla an yukafira in zagin gi wucin fela alawru tulawo ne ba gina galiye mu ga ci tabe da kamin ba gina je kafara na kala alimamu zuri gan laba sabile fi inna ma na ha anil wuka ya ta yi kafira yana kanan nga yi jima yi jin kami wuji kina kami wuji kafara nan wa ma su ya ni to asar guba ba nawa ta ju wa akhraja abdurrazzaq bi sanadin su yani hasan al-basri qala da ba hasan al-basri gan la sa an yi bashir al-muzahiru za na je ziharu be mi na le fi dabwa na wa gba yi mu da ko wa mu yayi mi no je ziharu be na ma wa ji yi biya wa yuqabila le fi make dabana wa ki suna so insha Allah ta'ala babu ga bukatu yinan nan wajo ba ni gaji daidai na ce ce ala duya ba ni gaci mici na ya ba bi ce ci fa gangani da yi kuma yau ko sai gogi ba abun na don subhanaka Allahumma no kalla ji ma biya bi kanin ya e gane ga alabi karshe littafin a jami'u fi aka mi talak na ku? Ralu a jami'u fi aka mi talak ya amuru abdulmunim salim page 319 mas'ala ya hal yasihu ziharu almar'a min ha? in bayan zage ji ziharu bebuyi bai kemi na ebe eji be imi na nda yin zagi gashi jim cikin ya yaro ji be bawi nga ya bawi ya ji ya wi kemi na baba ji haramu ya wi ko ga ya bawi ya ji haramu ya wi kemi na yegi ba gi ji haramu ya wi na in zagi ga gana na gan in ba su na ga afiya kima yi hukuncin eh? wo manga hali yasihu ziharul mar'a min zawjiha in ba ziharu na yi miji lo bayan buna nga nga nga di tabbatarwa wa ta zu man ga wala yasiu ziyaru marati min zawjiha ziharu ne di lo babu na wuji giya yo mun ta zuwa wa za zahiru min qawlihi ta'ala na ti poi ne ma ce lati na gam alladhina yuzahiruna minkum min nisaihim ba ne je di ziyaru min ye boko a ce lo bayan mi ana ko a ce lai mi ali sannan na manu wa da ba jama'a mi ali ilmi zando ci mini ya manjo alo ila annal mar'a in zaharat min zawjiha in za iga ji ziharu be buyi asnani ka ya kakune ya wayi da be doshi nan aw qabla ko kame to mu aji ya wona aga anna tukafiru bi itki raqaba aga in gin naga kafara ji da wala wujulu gwaji hmm. aw tasum sharaini mutatabi'aini ko maula sun ya tsagu bufe ne ga misu tudo shi nan yi tutimu sittina miskinan ko man ya gashi ta yi wuji wala yahulu na bayna wa bayna zawjiha an yataha aga inna malifi da bane ba wa wa ke babu yina fa anzalu bi manzilati tarimi a tana lada manzilayin ya tarimi ya rawu izla zihara izla ziyara ya almar'a ibn ziyaru ta ce zagi ba wa kadira wa sauri al-imam sauri gobe ko kala ga hassan la ya ra zihara a min zauja ziharan Hassan al ga yin zagi ga ga gan wuya ziharu be bun ga e ba a ajin ara zuma ba wa ajin ara mu ya wi kem na zuma ba ba wa ajin ara mu ya wi ne ga wuce ne ya san albasili basri ga ne zagi ga ne ga fiyo ne de kuje zihara wu da ba wani قال ابن ga ابن جريج huwa تظاهرها قالت biha عليها كأبيها غيباوي wajen ramu yawon kimna babban wajen ramu yawon nan kala ngai yaminu lai sayya bi zuharu ngan ne dai kuti shi kun ji kiyaye kun ji zuhara harramat ma halallahu la la jan ramu ne to ta la jan ramu ina to ta la jan lali ne ko ce to huwa raji huwa Allahu alam wato kafiru kafara ta tahrimi ina ji kafara ta tahrimi e bagwa in yi lage ji tahrimi yi lage ji ziharu be buyu ji kiyayen daga e, ne gboka gana yi lage ji ziharu bi e buya e ba ta ji ziharu bi imi uyo imi waga ga yela imi e maga la fazin ziharu tuye ya wuya ji ziharu gangani be e ba wuyin wa la hukunci ya ziharu e bona wa nale alladhina yuzahiruna minkum min nisaihim ba number 2 arabe gan la zu fi to guba yau le nga kiye ba ji gidi tantan mai ta ni bai ne sai da gido shiga gan waji bura za ba su kuma ga mazabi na wala bitu da ya bugan mu zo mu ya ji ya ga la tsamiya ya ga tsamiya ni da wannan amma yanzu ya ga ni ga su kuma ga ga na zaga gana mu dole ka fara yanzu ya ji kuti na ji? ko ki ka fara yanzu ya ji kuti na mu ji lugwaji ko mu ya zaguwa yuji ko ko mu ki mu faza ko mu fi azu yan fa wuta Allahu alam bani ne ga dide ce ta ala duya bani ga ci mitin ce ce fabi subhanaka allahumma bi amdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh